wanda ya dace da uku ga watan biyu ga watan biyu ga watan jumadal ula a wannan shekara ta 1426 bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine yammaci na tara ga watan shida shekara ta dubu biyu da biyar miladiya don ci gaba da karatun wannan littafi namu mai albarka littafin ahkamul jana'iz wa bid'uha wannan kuma shine darasi na na shida wannan shine darasi na shida ina jin zamu tashi akan babu ma yajibu ada aqaribil mayyit haka ne ko ما يجب للحاضرين كده سادسة عائشة طب مكمل عائشة بشي وانت انت بسم الله كرنت بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى وفي الباب عن ابي هريره عند الشيخين وغيرهما الثالث عن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حمل بالأمة ليلا ثم جهد في قضائه فمات ولم يقضه فأنا وليه أخرجه أحمد وإسناده صحيح على شرط الشيخين وقال المنزلي رواه أحمد بإسناد جيد وأبو يعلى والطبراني في الأوسط ونحوه في المجمع إلا أنه قال ورجال أحمد رجال الصحيح hmm. وفي فتح الباري فوائد مهمة في هذه المسألة wato jerin hadisi na shida cikin hadisan da suke magana akan ma'al hadiri na da mauti hadisi na shida an Aisha ta radiyallahu anha an karɓo daga umma na Aisha Allah ta kare da a gare ta qalat tace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi da iyalan gidansa ya ce man hamala min ummati dainan dukan wanda ya daukewa wani sashi na al'umma ta bashi thumma jahada fi qada'i sannan yayi kwazo da kokari wajen ya biya bashi famata wa lam yaqad bai sami ikon ya biya ba fa ana waliyuhu manzo Allah ya tuni ne majibincin lamarinsa ma'ana ni zan biya a madadinsa an gane ku. man hamala min ummati daina dukan wanda ya ci bashi cikin al'ummata wato kuma ya ci bashin da niyyar ya biya sannan ya yi iyakacin kokarinsa wajen ya samu ya biya din shine sun majaha da fi qada'i ya yi iyakacin nashi kwazo wajen ya samu ya biya fa mata wa lam yaqdihi sai ya mutu ba tare da ya biya ba manzo Allah ce fa ana waliyuhu to ni ne majibincin lamarin mun karanta irin wannan hadisin a baya wanda yake nuna cewa shugaba na daukewa ɗaya daga cikin talakawa bashi idan ya mutu ba tare da ya biya ba sannan mun yi bayani akan bashi wato yawansa ko rashin yawansa da bashin da aka ci da niyyar biya da kuma dama wanda an ci ba da niyyar biya ba ina jin ba sai na sa ba wannan hadisi akhrajahu ahmad imam ahmad dan hanbal ya ruwaito shi wa isnaduhu sahihun ala shartu shaykhain sannan hadisi ne sahihi bisa ga sharadin bukhari da muslim wa qala al ya ce imam al rawahu ahmad bi isnadin jayyid wa abu ya'la wa imam ahmad dan hanbal ya ruwaito wannan hadisi da isnadin jayyid wato da yake karbabbe idan sun ce isnaduhu jayyid suna nufin hadisin karbabbe ne ko dai zanto hadisi ne hasan ko zanto hadisi ne sahihi wa abu ya'la haka al abu ya ala ya rawaito hadisin wa tabarani fil awsat haka imam tabarani a cikin littafin al-mujam al-awsat wa nahwuhu fil majma irin wannan abin da membari ya faɗa cewa cikin marwaita hadisin al-imam al-munziri cewa cikin marwaita hadisin akwai ahmad da abu ya ala kwatankwacin wannan magana ta zo a cikin littafin majma'u zawaid na al-haytham illa annahu qala wa rijalu ahmad rijalu sahih sai dai shi ya yi ƙarin bayani cewa mazajen hadisin da imamu ahmad ya dogara wajen ruwaito hadisin ta wajensu dukkaninsu mazaje ne na imamu bukhari ma'ana imamu bukhari ya kafa hujja da su an gane ku wa fi fathil bari fawaidu muhimma fi hadhihi al wannan mas'ala ta cewa idan mutum ya mutu da bashi a kansa da niyyar ya biya ko ba tare ya biya ba wato eh, amirul mu'minin ko sultan ko shugaban musulmi zai biya masa karkashin wannan hadisi akwai fa'idoji masu yawa a cikin littafin fatahul bari sharhin zayil bukhari wanda ya koma zai je samu zai samu wannan fa'idoji da yawa da malam ya faɗa to za mu tashi kan ma yajuzu ma yajuzu al wa ghairi wato abin da ya halarta ga waɗanda suke nan lokacin da wani ya cika an gane ko sune al-hadirin me ya halarta gare su wa ghairihim ko wanda ba su ba wanda sun suna wani waje sai labari ya zo musu cewa wane ya cika a irin wannan menene ya halatta ka yi tawa'un kana wajen ko baka wajen labari ya kai maka ina fata kuma ta suran matsalar to shine abin da zamu karanta ويجوز لهم كشف وجه الميت وتقبيره والبكاء عليه ثلاثة والبكاء أيام والبكاء عليه ثلاثة أيام وفي ذلك أحاديث الأول عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما قتل أبي جعلت أكشف الثوب عن وجهي عن وجهه أبكي ونهوي والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاني فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرفع فجعلت أمتي فاطمة تبكي فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبكين أو لا تبكين ما زالت الملائكة تذله بأجنحتها حتى رفعتموه أخرجه الشيخان والنسائي والبيهقي وأحمد والزيادة لمسلم والنسائي وتو ɗaya daga cikin ababen da ya halatta ga wanda yake nan lokacin da wane ya cika ko kuma a baya wajen amma an je an ba shi labari shine malam ya fara lissafa mana yace wa yajuzu lahum kashfu wajhil mayyit ya halatta buɗe fuskar mamaci lokacin da yana rufe tunda wanda yake nan da zai cika an ce yayi ne ya rinza idan sa sannan yayi ne ya lullube shi da lumayafi to kuma kai kana gidan sai aka faɗa maka ai wani ya cika shi wanda yake nan shi ya masa wannan hidimar to kai da kake waje da aka faɗa maka sai ka shigo ko kai da kake wata unguwa aka faɗa maka a matsayinka na makusancinsa sai ka shigo to kai ne aka ce ya halatta kai wannan abin da zamu faɗa yanzu wutar ce ta abubuwan suka yi yawa rage wutar ku bido wato ya halitta gare su bude fuskar shi mamaci din wata takabiluhu da kuma sumbatarsa wal buka'u alaihi da yin kuka a sanadiyyar mutuwarsa wannan kuka da za su yi salasata ayyamin har tsawon kwanaki uku wato shine lokaci da aka bayar na yin kuka da nuna alhinin mutuwar wani ko tsawon kwana uku wa fi zalika cikin waɗannan al'amura da malam ya bayanin su akwai hadisi al'awwal hadisin farko an Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu daga jabir dan abdullahi Allah shi kare da a gare su shi da mahaifinsa kala yace lamma da abi yayin da aka kashe babana yana nufin a yakin Uhud ja'altu akshifu thawba an wajhihi abki sai nazo ina yaye tufafin da aka lallabe shi da shi ina yaye fuskarsa in kalle shi in yi kuka in rufe sannan in sake budewa in kalle shi in yi kuka in sake rufewa wani hauni sauran sahabbai kuma suka hana ni wa nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam la yarhani yace manzo Allah ko yana ganin na shi bai hana ni ba wato sai nuna cewa abin da yayi ba haramun bane domin da haramun ne da sai manzo Allah ya hana shi fa amara nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko fa amara bihi nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam farufi'a sai manzo Allah ya umarni da shi cewa a dauke shi wato a dauke shi mahaifin nawa fa ja'alat ammati fatimatu tabki sai goggo na fatima ita kuma ta yi ta kuka a lokacin lokacin da aka ɗauke gawarsa فقال Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai maza Allah tsara da mun tabbata gare shi yace tabki na Aula tabkini ki kuka ko karki kuka duk daya ma zalatil malaikatu luhu bi ajnihatiha hatta rafa'tumu malaiku ba su gushe ba suna masa inuwa da fuka-fukansu har sai da kuka ɗauke shi sannan suka daina inuwar abin nufi kuka ya kamata ki yi ko kuma shiru ya kamata ki yi idan ki yi shiru ganin cewa wata falla ya samu ko biki laifi ba idan ki yi kuka jin cewa kin yi rashin wanda kika rasa shi ma ko biki laifi ba ina fata an fahimta ne ta biki na aula ta biki ma'ana ya halatta kenan yin kukan gaba mace lokacin da ya mutu sannan ya halatta ya yi fuskarsa mutum ya gansi sannan ya mayar rufi wato kamar an lallabe shi kenan yana kwanci a wani daki kafin a zo a yi masa wanka a yi masa likafa amma bayan an masa wanka an sa shi cikin likafa ne kila har an daure likafa ne to bai kuma kamata ka ce sai ka bude fuskarsa da karfi ka gani ba ina fata ko fahimta wannan wannan akhrajahu khani wan nasa'i wal bayhaqi wa ahmad marwayata hadisin kenan imam bukhari da muslim haka al-imam an-nasa'i da imam al-baihaqi da ahmad wa ziyadatu li muslimin wan nasa'i ziyada din dake cikin hadisin ita ce fa amara bihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa rufi'a wannan riwaya din wannan kalmar wato imam ya da kuma an-nasa'i wannan hadisi na farko sai na biyu الثاني عن عائشة رضي الله عنها قالت أقبل أبو بكر رضي الله عنه على فرسه من مسكنه في السن حتى نزل فدخل على المسجد وعمر يكلم الناس فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة رضي الله عنها فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجل ببردة ببردة إبرة فكشف عن وجهه ثم كف عليه فقبله بين عينيه ثم بكى فقال بأبي أنت وأمي يا نبي الله لا يجمع الله عليك موتتين أما الموتة التي عليك فقد متها وفي رواية لقد مت الموتة التي لا تموت بعدها أخرجه البخاري والنسائي والزيادة له في رواية وابن حبان في صحيح والبيهقي وغيرهما hadisi na biyu an katso shi daga umma na Aisha Allah shi kare da gare ta tace aqbala Abu Bakr radiyallahu anhu ala farasi wato abubakar ya dawo a kan dokinsa min maskanihi daga gidansa bisin ko bisin yawanci wadanda sukan karanta shi da fataha asan ko asin wato wani gidan gona ne da yake da shi a bayan garin madina wani lokaci yakan je can ya huta ko ya je gewayar gonarsa to ya dawo daga gidan gonarsa da ke bayan garin madina bai tsaya ko ina ba hatta nazara har ya sauka daga kan dabbar da yake haye fa dakhala al masjid sai ya shiga masallaci fadin ta cewa aqbala abubakar ba tare da ce aqbala abi ba ya halatta kina ce mutum ya fita sunan babansa in ya faɗa bai laifi ba amma yayin da yake magana shi da shi baya fuskantar shi da sunansa karar haka dan ya ci karo da girmamawa sai dai ce abi wato mahaifina ko babana amma lokacin da yake bada labari kaga babin bada labari ya sha bamban da babi ya sha bamban da babi na mukhataba magana kai da shi dan haka sai ta ce aka bala abubakar na madadin ta ce aka bala abi ina fatan kun fahimci wannan sai ibn abubakar ya zo shiga masallacin annabi wa umaru yukallimu an-nas umar yana wa mutane magana wato a lokacin nan sahabbai suna cikin dimuwa na cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya mutu waɗansu suna cewa ba su yadda ma a ce ya mutu waɗansu kuma sun yadda ya mutu cikin waɗanda suke ganin ba su yadda a ce annabi ya mutu ba ko Umar dan Khattab har yana cewa duk wanda ya ƙara cewa annabi ya mutu to sai ya sare masa kai da sayyidina Abubakar zan fa lam yukallimin nas bai wa mutane ko bai cewa kowa komai ba ya same su wannan yace kaza wannan yace kaza sai banza da su bai ce musu komai ba hatta dakala ala Aisha radiyallahu anha har ya shiga wayan yassa ummu na Aisha Allah shi kare da gare ta fatayammama annabiyya sallallahu alaihi wa sallam sai ya fuskanci inda annabi yake tayammama bi ma'ana kasada ba wai tayammama wanda muka sani ta a madadin alwala ba an gane ko domin a tayammamu a cikin harshen larabci ma'anarsa alqasdu nufi ko niyya ko fuskantar wuri tayammama ila kaza ma'ana ya nufaci wuri kaza kenan fatayammama nabiyya sallallahu alaihi wasallam sai ya nufaci inda annabi yake wa huwa musajjan bi burdatin hibara manzon Allah yana lullube shine musajjan bi burdatin hibara da wani mayafi waɗanda suke na ƙasar Yaman lafazin hibara wato daidai da ina ba wato waɗansu nau'i na mayafai wanda ake yi a ƙasar Yaman Allah ne manzon Allah da waɗansu mayafai yan asalin kasar Yaman fa kashafa an waje sai ya yi fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato shi sai na abu sayyidina Abubakar thumma akabba alaihi sannan ya sai sun a kan annabi fa qabbalahu baina ainihi ya sumbace shi tsakankanin idanunsa guda biyu akan gocinsa kenan ya sumbaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam thumma baka sannan ya yi kuka fa kala ya ce bi abi anta wa ummi ya nabi Allah na bayar da mahaifana su zama ka ya annabin Allah la yajmu Allahu alayka mautataini Allah ba zai taba hada maka mutuwa biyu ba amma al-mautatu allati alayka faqad mitta mutuwar da ke kanka yanzu kan ka riga ka mutu yanzu na Abubakar ya yanke me ya yanke sabani da ya zo kaga ba zai yanke sabani ba bayan mai je ga mai faru wadansu ce kaza wadansu ce kaza dai ya kyale har sai da ya shiga ganin shi dai ya fahimci cewa lalle eh annabi ya cika da haka sai faɗo wannan kalmar don ya nuna sakon yana tare da suwa da ɓangaren waɗanda suka yi ta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu an fahimta ko to kaga kuma ai sayyidina abubakar yana da girma a idan umar na abin da ce zai da zai ba zai fuskanci abubakar da wannan ba shi kansa abubakar na masa ne an gane ko wa fi riwayatin laqad mittal mawtatan lati la tamutu ba'daha a wata ruwaya abin da ce hakika ka mutu irin mutuwar da ba za ka sake wata mutuwar bayan ta wato wannan ita ce mutuwa daya idan an farfado kuma shikenan abin da sai na Abubakar ya faɗa kenan shin wannan maganar yana yi ne da annabi ko yana yi ne dan mutane su san su fahimci hukunci yana yi dan mutane su fahimci hukunci amma ba wai da annabi ke magana ba na ba tsakanin tsakaninka da matacce bayan ya riga ya mutu ina fata amfani fahimta to a ruwayar da ba ta bukhari ba a wannan lokacin Umar dan Khattab a suna Abubakar sai fito daga dakin Aisha sai ya hau kan mimbarin manzon Allah yayi innal hamdalillah ina madu wa zuwa ƙarshe sannan ke cewa ya ku mutane man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan mat wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut ya ku mutane wanda ya kasance yana kasancewa yana bautar annabi Muhammad ne to fa annabi Muhammad ya riga ya rasu wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut wanda kuwa ya kasance yana bautar Allah ne to fa Allah rayayye ne baya mutuwa bayan yayi wannan sai ya karanta fadin Allah ta'ala wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibihi falan yadurra Allah shay'a wa sayyidu Allahu shakir sai da Umar yace sai na ji wannan ayar kamar aran nan ta sauka kamar ma ban taba sanin ta wato dimuwar da ya samu kansa a sakamakon rasuwar annabi hatta mantar da shi wannan ayar wanda take nuna ai in annabi sallallahu alaihi ya rasu ba shi ne faro ba cikin rasuwa kafin sa an yi wadansu annabawa su ma sun shuɗe sun tafi dan haka shi ma zai ne zai shuɗe ba zai dawo ba da haka aqida ta dare wadda take da kasan koyarwar Qur'ani da hadisi da ko fahimtar magabata na kwarai annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu an fahimta ku cewa annabi ba za a ce annabi ya mutu ba wannan kuskure ne kuma jahilci ne to idan baka ce ya mutu ba sai ka ce bi ma'ana kana nufin ba zai mutu ba daga lokacin da ka biyo annabi siffar cewa ba zai mutu ba to ka mai da shi ya zama kishiya ga Allah don Allah ne rayayyen da baya mutuwa Allah ya ce wa tawakkal alal hayy alladhi la yamut wa sabbih bi amdi wa kafa bihi bi dhunubi ibadihi khabira to ka dogara ga rayayyen da baya mutuwa rayayyen da baya mutuwa shine Allah ta'ala amma don annabawa ko suna mutuwa sannan annabawa suna yin barci suna gidi amma Allah kuwa la ta'khudhu sinatun wala naw saboda haka wannan cewa annabi ya mutu bai rage matsayinsa ba sai mas'ala ta biyu wanda suke da alaka da mutuwar annabi sallallahu alaihi wasallam cewa bayan annabi ya mutu shin yana iya jin magana shin ana iya magana da shi ko ba za a yi magana da shi ba yana jin magana daban ana iya magana da shi kuma daban dan ka iya samun mutum ya ji kama amma bai maka magana ba to nasoshi sun nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan ji amma ji ne wanda yake a waɗansu lokuta kayyadaddu ba annabi kuma gama garin mutane ma zai iya yiwuwa su ji bayan sun mutu amma ji ne ba wai na gaba ɗaya ba ji ne wanda yake da waɗansu lokuta kayyadaddu manzo Allah ya nuna cikin hadisi bayan an je an binne mutum a makabarta an tafi yayin da mutane suke komawa gida shi mamaci din yana jin karan takalmin masu komawa gida haka maza Allah bayyana cikin hadisi wato akan dawowa da mutum ransa ya ji karan takalmin komawa su gida to amma kuma ji ne kawai da shi zai ji amma ba zai iya magana da kowa ba to idan ya zanto wani mutum wanda ba annabi ba ya samu wannan cewa a iya dawo da ransa ko a iya sa masa ji ba mu ce dawo da rai ba mu fassara abin da cewa da sa masa ji ya rika ji gashi bayan ya mutu wannan ko Allah ai bai yi ko ne akan komai kuma nasoshi na shari'a sun nuna haka sai dai shin nuna cewa yana ji shi ke nuna za a iya magana da shi to wannan fa ne daban ba wani nassi da ya nuna ana iya magana da annabi bayan annabi ya mutu amma nassoshi da dama sun nuna annabi yana ji ina ba za mu fahimta nasoshi da dama sun nuna ana bujirowa da annabi salatai da mutanensa suke masa da mabiyansa suke masa tun da ya ce ku yawaita salati a gare ni daren juma'a da ranar juma'a domin fa inna salatakum ma'ruda ina fata an fahimta ina jin mun karanta wannan abai ko ana bujiro min da salatin ku da zaku ga wannan yana annabi da ana bujiro masa kenan amma ayi mukhataba da shi ayi magana ce in ce shi da wani mutum cikin mutanen duniya sawawan abubakar ko umar ko usmanu ko a iyalan gidansa ali bin abi talib ko fatima ko aisha ko hafsa ko dukkan iyalan gidan annabi a ce annabi yayi mukataba da wani bayan annabi ya bar duniya wannan babu shi a shari'a kuma duk wanda ya faɗi wannan yayi wa Allah ya yayi wa manzo Allah kariya. in kuka ware matsalolin guda biyu kun fitar da cikin rudani amma su in bid'a idan suka zo bayani sai su takuda a takude sai su kyale mutum cikin sa. haisabaiza a larabci shine rudu ya ce eh, ka fi haisabaisa ma'ana cikin rudu bai san ina ya nufa ba sai ku ce a raba matsalar biyu matsalar wani na ji matsalar yin magana da wani ina fata ku ita su suna son su gina matsalar ji sai su haifar da mai yi wani yin magana da shi wani حديث a karjar al-bukhari wa nasa'i wa ziyadatu lahu min riwayati wa walbayati bayhaqi wa ghayrihima karin abin da muka samu a cikin wannan hadisi doriya akan hadisin Jabir na baya shine me subbantar mutum a hadisin Jabir ba maganar sumbanta ko amma akwai maganar bude fuskar mamaci din akwai maganar yin kuka domin sa a wannan hadisin kuma ga maganar sumbanta ta zo sayyidina Abubakar ya sumbaci manzo sallallahu alaihi wa sallama bayan ya rasu to sai hadisi na uku الثالث عن عائشة أيضا رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عثمان بن مظعون وهو ميت فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله وبكى حتى رأيت الدموع تسيل على وجنته على وجنتيه ممتاز أخرجه الترمذي وصححه والبيهقي وغيرهما ولم يشاهد بإسناد حسن يراجع في المجمع الزواعي ثم تبين أن فيه ضعفين انظر كشف الأستار وقد خرجته في الضعيفة hadisi na uku shi ma daga ummu na Aisha Allah shi kare ta a gare ta ce annan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dakhala ala Usman ibn Maz'un wato annabi sallallahu alaihi wa sallam ya shiga wajen Usman ibn Maz'un Usman ibn Maz'un dan nan daga cikin sahabbai amma Rasul masa da alkunya Abu Sa'ib wa ya shiga wajen alhalin yana mace an gane wato shi Usman bin Mazun yana mace fa kashafa an wajehi sai manzo Allah ya bude sa thumma akabba alaihi sannan ya duka a kansa fa qabbalahu ya sumbace shi dan Abubakar yana ko manzo Allah ashe Abubakar yana da shaidar annabi ya taba shi sai shi mace yi hatta ra'aytu dum wa baka sannan ya kuka inji ummu na Aisha hatta ra'aytu dumu'a har sai da naga hawaye tasilu ala wajen taihi suna kwaranya akan kundukukinsa guda biyu wadansu suna fassara alwajnatu da kumatu amma alwajna shine wannan kashin na nan wanda yake kan kumatu karkashin ido an fahimta ko kaga kowane dan adam yana da wajna guda biyu kundukuki guda biyu da wannan da wannan na dama da na to shine hatta ra'aytu dumu'a tasilu ala wajnatayhi har sai da naga hawaye suna malala akan kundukukinsa guda biyu inji ummu na aisha an bayyana wannan ko Usman ibn Maz'un shine farkon sahabi da aka binne a baki bayan an zo Madina wato yana da wannan fallalar yana daga cikin sa cewa yana daga cikin mutanen da annabi ya musu sallah bayan sun mutu annabi da kansa ya musu sallah wannan fallalar ce a tattare da shi ya halarci yakin badar kafin yakin uhud kuma ya rasu akhrajahu at-tirmidhi wannan hadisi imamu at-tirmidhi ya ruwaito shi wa sahahahu ya kuma inganta shi wal baihaqi wa ghayruhu ba haka imam al bayhaqi da waɗansu malaman da ba waɗannan ba su sun rawaito hadisin walahu shahidun bi isnadin hasanin yana da hadisin da ke shaida a kansa wanda aka rawaito da sanadi wanda yake hasan yurada fi majma'i zawaid a iya komawa cikin littafin majma'u zawaid dan aga karin bayani thumma tabayyana anna fihi da'afaini malam albani ce sannan sai daga baya ya bayyana shi wannan shahid din akwai rauni guda biyu a cikinsa wanzur kashful astar duba littafin kashful astar wa qad kharrajtuhu kuma nayi takharijin sa shi shahid din fa faɗa ba shi hadisin wancan na Aisha ba kun gane ko duk da'ifa na kawo shi cikin littafin sunan ahadith da'ifa wal mawdu'a in jama'a albani kenan mun gama da wannan hadisin sai na hudu الرابع عن انس رضي الله عنه قال دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف وكان ظئرا لإبراهيم عليه السلام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان فقال له عبد الرحمن بن عوف وأنت يا رسول الله فقال يا ابن عوف إنها رحمة ثم أتبعها بأخرى فقال إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون أخرجه البخاري ومسلم والبيهقي بنهو وانظر ما سبق قمت حديثنا هدو دقاء أنس مالك الله سكالي دا أغريش yace da kallama ma rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ala abi sai mun je wajen abu sayyid tare da manzon Allah tsira da aminci su tabbata gare shi wa kana wi'ran li ibrahim alaihi salam ya zanto shine mijin matar da ta shayar da ibrahim ibrahim dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam az-zi'ru shine mijin matar da take shayarwa fa akhadha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Ibrahim fa qabbalahu sai manzo Allah ya karbi Ibrahim ya sumbace shi wa shammahu kuma ya sansana jikinsa thumma dakalna alaihi ba'da zalik daga baya sai muka sake komawa dan dai mu sake ganin shi mu dubo shi wa Ibrahim yajudu bi nafsihi a wannan lokacin wato Ibrahim yana fitar da numfashinsa ɗaya ɗaya yana dab da mutuwa kenan fa ja'alat رسول rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama tazrifani sai idanun manzan Allah suka rika fitar da hawaye fa qala lahu abdurrahman ibn auf sai abdurrahman ibn auf ya ce da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa anta ya rasulullah kai ma ya manzan Allah kana yin kuka idan an yi maka rashi fa qala ya ibn auf innaha rahma yace ya kai ibn auf ai rahama kenan alamar tausayi kenan a ga kai kuka din lokacin da ka ga wani yana cikin magagin mutuwa ko kuma in wani din ya mutu kuka ne na tausayi kuka ne na rahama summa atba'aha bi ukhra sai manzo Allah ya sake bin wancan hawayen da wani hawayen fakala shi da kansa bayan hakan ta faru sai ce innal ayna tadma ido na fitar da hawaye wal qalba yahzan zuciya tana cikin damuwa wala naqulu illa ma yurdi rabbana ba abin da zamu faɗa sai abin da zai yardar da ubangijinmu wanda Allah ya yarda da shi ba zai fushi da shi ba wa inna bi firaqika ya ibrahim la mahzunun lalle mu kan game da kai game da rabuwa da kai ya ibrahim muna cikin damuwa haka manzo Allah ya faɗa a nan gurin da duk dalili ne akan cewa ana iya yin kuka ga mamaci wannan hadisi a sarjahu bukhari wa muslim wal bayhaqi bin nahwihi wa ma sabaka sai hadisi na gaba al khamis عبد abdullah bin ja'far radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم أمحل على جعفر ثلاثا أن يأتيهم ثم أتاهم فقال لا تبكوا على أخي بعد اليوم الحديث رواه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح على شرط مسلم وأخرجه أحمد بأتم منه وسيأتي لفظه في التعزية إن شاء الله تعالى تعزية إن شاء الله تعالى حديث نبي عبد الله بن جعفر wato Ja'far bin Abi Talib yana da sunan shi Abdullahi a wurin sa aka karbo hadisin shi Abdullahi bin Ja'far yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lalle annabi sai da mun tabbata gare shi am hala ala Ja'far salatan ya jinkirta wa iyalan Ja'far tsawon kwana uku an yaji yahum cewa zai zo musu wato ya musu jinkiri daga ranar farko ba su sake ganin shi ba har tsawon kwana uku da mutuwan Ja'far sai sun mata hum sannan ya zo faƙala ya ce la ta buku ala akhi ba da yau daga yau karku karewa dan uwana kuka wanda aka yi na kwana uku ya isa wato sai wannan yanzu kukan mamaci ana iya yi tun daga ranar mutuwarsa har zuwa kwana uku daga lokacin kuma shikenan ba za a ƙara ci gaba da kuka ba dan ya ce la a la ala akhi ba da yau wato kar ku karewa dan uwana kuka bayan yau ashe mutumin da kake dan uwa da dan kane tsakaninka da shi ya halatta ka ce masa akhi dan uwana wato kamar uwana ko kanina tunda iyayenku wato gindin su daya ina fata mun fahimta wannan hadisi rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa sanaduhu sahihun ala shart Muslim wa akhrajahu Ahmad bi atamma minhu wa sayati lafzuhu fi ta'ziya Imam Abu Dawud da Nasa'i sun rawaito shi sanadin hadisin yana kan sharadin sahihi Muslim Imam Ahmad ya rawaito shi da riwaya da tafi wannan cika ko tsawo malaici zai kawo shi gaba ɗaya da lafazin sa a cikin babin ta'aziyya a nan gaba to ina je idan ba kuma ta ba bayan na yi mana bayanin cewa wannan kuka da ake yi ana yin sa ne ba tare da raki ba ta yadda za a rinka ji a makwabta kila ina kukan wanda yake nan kusa da ni zai ji amma ba zan tayar da hankali ba makwabta su ji ana raki sannan kuma kuka ne wanda yake ya kunshi zubar da hawaye ba tare da kidayar ayyukan alkhairin mamaci din ba dai idan an rinka kidayar ayyukan alkhairin sa to ya zama niyaha kuka irin na mutanen jahiliya wanda manzo Allah ya hana karara a cikin hadisi tun a zo ana cewa wayo wani mai mana kaza mai mana kaza ya mutu a yi ta fadin wannan to wannan na jahiliya ne haramun ne irin wannan kukan ne manzo Allah ce za a yi azaba ga mamaci idan mutane suna yi bayan ya mutu malamai suka yi karin bayanin cewa idan ya san za a yi bai hana ba kenan amma idan ya hana su suka ci gaba da yi to wannan azaba ba za ta cike shi an gane ko ma'ana duk mutumin da ya san al'adar garin su idan an mutu akan yi wannan koke-koken na babu gaira babu dalili to sai tara iyalansa ya rika musu wasiya cewa ko da na mutu kar ku yi mun kuka to idan bayan ya mutu sun ci gaba da yi to wannan su suke da laifi a wajen Allah shi ba ya laifin ko amma mutumin da ya san al'adar garin su ana yin kuka akan yi zaman makoki a yi sadakar uku a yi ta bakwai a yi ta arba'in a yi bidiyoyi daban-daban da yanke-yanke da manya-manyan eh, abin nan rumfuna da ake zuwa a yi ta yi cin abinci kala-kala kuma bai hana ba kuma ya mutu aka yi ta yi to yana da zunubi a wajen Allah ya kamata mutum ya hana shi ko bayan na mutu kar in ya saba sunna ya kirawo manyan ƴaƴansa masu hankali ya faɗa musu ya faɗa wa matansa ya faɗa wa danginsa yayye ko kanne ya faɗa a makwabtansa ya kuma wa muhimmai makasanta daga cikin abokanansa in dai har ka faɗa wannan babu yadda da jinsu tare su lalace su yi shiru su kyale dole wani ya kasa faɗa bayan ka mutu wani ne ne wani ne zai faɗa to ka ka taimaka wajen rushe bid'a ka taimaka wajen rushe bid'a wajibi ne mutum ya yi wannan wasici don waɗannan su suka fi kowa kusanci da kai abokanai za su ji suna da haƙƙi ai kai abokin su ne makwabta za su ji suna da haƙƙi kai makwabtansu matan zan suna da haƙƙi haka ƴaƴanka sannan kuma yayye da kanne duk suna da haƙƙi a kanka to duk waɗannan sai ka hada su yi musu wato ko bayan na mutu kar a yi mun kaza kar a yi mun kaza ba su da sadakar uku ba su da sadakar bakwai kada tara kasa da mare mari akan kabari na a kyale shi daidai dani daya dan shine sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar a zo a yi zumunci a rubuta sunana alajuwa ne na kaza kaza kaza ya musu rana kaza ga watan kaza a sa sunan januwari sunan gunki akan gunki akan kabari na sai ya rushe ko muharram kar a rubuta tunda manzo Allah bai ce ba lantana januwari ko muharram ko safar ko rabiul awwal duk mutum yayi wannan bayanin kalarai yawa mutane nasiha to ya riga ya fita a wajen Allah amma ka san al'adar garin ku ana yi kuma kai shiru sai lantili ka tafi ka mutu aka zo aka yi kana da laifi a wajen Allah me yasa kai shiru ina fata mun fahimta sosai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 قال ولم تعرفه فقيل لها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذها مثل الموت فأتت باب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين فقالت يا رسول الله إني لم أعرفك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصبر عند أول الصدمة أخرجه البخاري ومسلم والبيهقي والسياق له ممتاز والصبر على وفاة الأولاد له أجر عظيم وقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة أذكر بعضها يا إسا ويجب على أقارب الميت أبن ديك واجبي أكن دنجن وند يموت shine hina ya buluguhum khabar wafatihi lokacin da labarin mutuwar dan uwansu ya kai gare su amrani wato al'amura guda biyu ne akan su al'awwal abu na farko a sabr riba bil qadar hakuri tare da yadda da abinda Allah ya kaddara wato hakuri wajibi ne amma yarda da abu kuma wannan mustahabi ne dan ba kowa ke iya yarda da abinda Allah ya kaddara ba ina ba zan haƙuri hakuri shine ka kame ranka ka kame zuciyarka wato kada ka bari mutuwar ta yi tasiri irin tasirin da zai ana ka gudanar da rayuwarka a nan gaba to wannan shine hakuri ka sallama a ubangiji ar-ridha kuma kar ka kalli abin ta janibin musiba ka kalli abin ta janibin lada idan ka kalli abin ta janibin rashi kadai to da waya ka iya samun riza yadda da abin da Allah ya kaddara amma in ka kalli abin ta garafi ne kuma an ce duk wanda ya rashi Allah zai bai masa kuma in ya hakuri a bashi lada to sai ka ji yadda ta so ina ba zan bari wato mutum ya kalli abu ta janibin wato sakamako da yake biyo baya shi zai taimaka ya zama to mai yadda da abin da Allah ya kaddara da kaulihi ta'ala dan ubangiji ta'ala ce wala nabnu wannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju' wa naqas min al-amwal wal-anfus wath-thamarat lalle za mu jarrabe ku bi shay'in min al-khawf da wani abu na tsoro shine ya zanto kuna da karancin security ko zaman lafiya a kasar ku kowa na darta ka kwanta a gida kafin gari waye kana jin tsoron kana fasa ma kofa in ka bar farka kasuwa kana jin tsoron kana ya fasa ma in ka kama hanya daga nan zaka gwarzo daga nan zaka bici kana jin tsoron kana tare ka hanya in zaka Lagos in zaka Kotono musibu dai kala kala wannan jarraba ce ta ubangiji ne shine bi sai min al-khawf za mu jarrabe ku da wani abu na tsoro wal ju' da wani abu na yunwa wa naqasin min al-amwal da tawaya ta arziki ku dan samu ja baya ta fuskar tattalin arziki wannan duk jarraba ce ta ubangiji wal anfus da tawaya ta rayuka tawayar rai ko dai mutum ya zama na kasashe gashi da rai amma na kasashe ba hannu ba kafa ko ba yatsu ko ba ido ko kuma tawayar rai ana nufin mutuwa mutuwar masoyi wa kane uba mace makwabci aboki da sauransu wa samarat da tawaya ta ta kayan abinci a samarat shine dan itace Allah ce da zai jarrabe mu da wannan kuma gashi nan suna faruwa muna gani sai Allah ce da manzon Allah wa bashir sabirin kai bishara ga masu hakuri allazina idza asabatuhum musiba sune wanda idan wata musiba ta same su qalu sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lalle mu mallakar ubangiji ne kuma lalle mu zuwa ga Allah za mu koma abinda muka samu dinnan mu da abinda muka mallaka mallakar Allah ne dan haka dan ya karbi kayan sa menene kuma na damuwa ce kuma lalle mu ma za mu koma yadda wane ya tafi mu ma muna tafi da shi muna biye da shi a baya wala Allah kusa ko a nesa amma dai wanda ya mutu ba gaggawa ba wanda kuma ya saura bai jinkiri ba dan kullu nafsin za'iqatul maut kowace tare za ta danta mutuwa an gane ko ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma su waɗannan masu haƙuri wanda suke cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lalle suna da wato yabo na musamman daga wajen ubangiji su shine salawatu min rabbika suna da yabo na musamman daga wajen ubangiji Allah zai yabe su a fadar sa ta mala'iku wa rahama sannan suna da rahama da Allah ya musu tattali da tanadi wa ulaika humul muhtadun wato kuma su ne shiryayyu shine Umar dan Khattab yace ni'mal idlani madalla da kayan labtu guda biyu su ne as-salawat da kuma ar-rahma sai ce wal alawa alawa shine kayan dori da mutum zai dora a gaba yayin da kai wa dabbar ka nan gefen ba kan itace wani nan gefen kan itace yayin da kuma ka hau tsakiya a gaba kuma sai a dora ma mai daman ciyawar ka to kaga shi ne Umar dan Khattab ya kamanta wannan da abin da ayar nan ta bana dan ayar ta faɗi salawatu min rabbihim wa rahama sai kuma tace ne wa ulaika humul muhtadun shine limal idlani wal alawa da Umar dan Khattab mun bai ta bungo wani hadisi anas ibn malik radiyallahu anhu qal haka anas dan malik akwai hadisi daga gare shi ya ce marra rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bi imra'atin inda kabarin wa hiya tabki manzo Allah ya shuɗe jikin wani kabari ga wata mace tana kuka fa qala laha sai ce da ita ittaqillaha da ita ittaqillaha wasbiri ki ji tsoron Allah ki kuma ne ki yi hakuri faqalat sai ta ce ilaika anni tafi ka bani wuri shine abinda ilaika anni take ne. fa innaka lam tusabbi musibati ai kai ba a jarrabe ka ba da irin musiba ta shi yasa ce in yi hakuri dan ba naka bane ya mutu da kai kai rafi da da da baka ce haka ba kala anan zai ce walam ta'rifu bata gane ba annabi bane ba ta faɗa wannan magana ta dauka wani mutum ne daban ba annabi ba wato sai wannan ya nuna cewa annabi baya bambanta kansa da sauran sahabbai ta fuskar bai shiga ta fuskar sutura domin inda annabi na bambanta kansa da sauran sahabbai irin yadda hakimai da dagatai da sarakuna suke bambanta kansa da sauran jama'a da yanzu sarki zai su sunan ba gane shi ba gadan kaya ai ko hakimi yazo nan gurin yanzu kawai ana karatu idan hakimi yazo sai ya sha bambanta wanda ba hakimi ba dan kila zai zo da babban rawani da babban kaza kaza da su kaga sai a gane amma annabi bai ba wanda kansa zanna wato annabi kan zama mai sauki cikin lamarin ina fata an fahimta faqila laha sai aka ce da ita huwa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ai manzon Allah ne biki gane shi ba fa akhadha mithl al-maut sai kamar mutuwa ta kama ta saboda damuwa yanzu manzon Allah ne na faɗa masa wannan magana fa atat baba rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ta je kofar gidan annabi fa lam tajid inda hu bawabina ana dan malik yace ba ta samu masu kofa ba al shine wato mai tsaron kofa al idan suna da yawa ba masu gadi kai tsaye ta samu ta shiga gidan waɗanda sun sun wanda waɗanda ce to duk mai wanda ɗauki mai gadi ya yi bida da ta jini inda wani bawa bida ba abin da ya musu zafi wanda ya za zafi a annabi da kansa da ana gadansa ku duba karkashin faɗin Allah ta'ala ya ayyuha rasulu balligh ma unzila ilayka min rabu wa illam taf'al alfama ma ballaghta risalata har wata rana ce yau wa zai zo yi gadi na in samu in yi bacci sai dai cikin sahabbai wasu albina biyu wa ko wani na manta ya zo ya ce zai gadon annabi ya shigo kayan fada da kayan makamai ya zo ya tsaya a kofar gidan annabi umma na aisha ta ce yayi ta barci a wannan rana baccin da ya dauki lokaci bai samu irinsa ba saboda jin cewa abin nan washe gari kuma ko kuma wani lokaci daban ba wannan ba sai ko manzo Allah ya ji karan kayan makamai ce waye nan sai wani sahabi ce ai zo in yi gadon ka sai ce koma gidanka Allah ya riga ya sauko min da wallahu ya muka binan nasu to da aka saukar masa da wannan ayar to daga lokacin bai sake bari kuma a zo gadin amma kafin a saukar masa fa yana sa mutum su zo gadin sa ko ya taba sawa an zo gadin sa kaga yanzu da ni da kai kuma mu mu wallahi yanzu muka da nasu malam ma'azzam kaga ba da yawa mu sai mun riko da sababi eh, yana daga cikin ah, riko da sababi ka samu mai gadi idan kana jin tsoron kar ai maka ta'addanci babu laifi kai katuwar katanga doguwa ya halatta idan kana jin tsoron kar ai mata addanci ka rufe gida kafin ka kwanta duk wannan bai ci karo da tawakkali ba ka rage yawon dare inda kasancewa akwai miyagu ko yan adawa duk wannan bai ci karo da tawakkali ba shiga daidai ne Allah ta yayi ladina amanu khuzu hizrakum <laughs> ku shiga daidai ku dan ka shiga daidai ka bugai komai ba idan an bi ka kaga kaza kaza ka fita a guje kar ka tsaya ka yi girman kai ka ci duka ba gaira babu dalili sai wani ga wani sabu gudu ke gudu can banza ne wani nan musa da je fata sanda ta zama cijiya sai mai walla gaira babu dalili in kana da zarata kuka tsaya aka daku wannan daban amma kai ɗaya mutum goma yan baka fita abuja baka yi mai amma kai ɗaya mutum biyu yana daga cikin jarumta ku jarraba ka tagara in Allah ya taimake ka ka buge ɗaya sai ɗan ya tsorata dukan ɗayan mummunan duka sai ɗan ya ji tsoro to kaga ka ci nasarar yaki amma mutum goma mutum ashirin ka cewa yasa gudu ki gudu wannan duk baya cikin tawakkali baya cikin jarumta ƙarya ce kawai in faɗa muku gaskiya ku karanta tarihi sosai na musulunci falam tajid indahu bawabin bata samu masu gadin kofa a gidan manzon Allah ba faqalat ya rasulullah sai ta ce ya manzan Allah inni lam a'rifka wallahi ban gane ka ba ban gane kai ne ba lokacin da kai wannan magana fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzan Allah yace inna sabra inda awwal sadama ai shi hakuri ana yin sa ne a farkon faruwar abu inda awwal sadama a farkon faruwar abu a lokacin ake yin hakuri nan sai malamai suka yi fassara biyu waɗansu malamai suka ce abinda annabi yake nufi kamata a ce kin yi haƙuri tun da aka yi mutuwar ba ma sai an zo makabarta ana ba shi haƙuri ba ina ba don fahimta ma'ana ta biyu annabi yana nufin yo ai tun lokacin da kika faɗi wannan maganar ni na yi haƙuri yanzu zuwan ki gida ba ne zai sa in yi haƙuri ba na yi haƙuri tun a wajen eh shi ne inna sabr inda awwali as-sadama a wata riwaya as-sabr inda sadamatul ula a farkon kismewa farkon faruwar abu farkon lokacin da mutum ya kacibus da musibar a lokacin zai haƙuri akhrajahu al-bukhari wa muslim wal bayhaqi wa siyaqu la malati wa sabru ala wafati al-awlad lahu ajrun azim haƙuri sakamakon mutuwar yaya yana da lada da yawa wa qad jaa fi zalika hadithu kathira hadisai da yawa sun zo kan wannan azkuru ba da zan ambata ma wani sashi na cikinsu. su awwalan لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من المسلمين لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تهلة القسم أخرجه الشيخان والبيهقي عن أبي هريرة ثانيا ما من مسلمين ما من مسلمين يموت ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا أدخلهم الله وأبويهم الجنة وأبويهم الجنة بفضل رحمته فقال ويقومون على باب من أبواب الجنة فيقال لهم ادخلوا الجنة فيقولون حتى يجيء أبوانا فيقال لهم ادخلوا الجنة أنتم وأبوابكم وأبوابكم وأبوابكم بفضل رحمة الله أخرجه النسائي والبيهقي وغيرهما عنه وسنده صحيح على شرط الشيخين نفرقو na farko daga cikin hadisan maza Allah ce la li ahadin min almuslimina salasatun min alwalad bayan da za a uku cikin musulmi uku a ce sun mutu cikin fatamassahun nar kuma yanzu an to mutuwa wuta ta shafi wannan mutuma dukkan mutumin da ya'yansa uku suka tawa mutuwa wuta ba za ta shafe shi ba ba su yayan ba shi ba wuta ba za ta shafe shi ba amma idan ya yi idan ya yi hakuri kamar yadda muka karanta a baya illa ta hillatul qasam sai gwargwadon walwale rantsuwa menene rantsuwa rantsuwar da ubangiji ta ala yayi a cikin suratu maryam da yace wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya ثم ننجي الذي نتقوا ونظر الظالمين فيها dhalimin fiha jasiya ba wani daga cikin ku illa wara da hafa sai ya gangara mata ita wuta ba wani daga cikin ku face sai ya shiga ta cikin ta kana la rabbika hatman maqdiya wannan ya kasance ga ubangiji hatman maqdiya wato hukunci ne tabbatacce banzar taswa to wannan ita ce rantsuwa wato kamar nan Allah ya yi rantsuwa ne cewa kowa daga cikin mutane sai ya yi ne sai ya shiga wuta malamai suka yi sabani shin shiga ta sosai ko kuma dai bi ta gefen ta waɗansu malaman suna ganin cewa abin da ake nufi shine bi ta gefen ta domin lafazin warada yana zuwa da ma'anar bi ta kusura. abu walamma warada ma amadiyana alaihi ummatan min an-nas yaskun yani walamma qaraba ma أمر يلك ba cikin ruwan ya shiga ba ai kusa da ruwan yake qaraba ma a madina kina ashrafa ala ma'i madina wajada alaihi ummatan min an-nas yasqu fata to waɗansu malaman kuma suna ganin alwurus shine shiga inda Allah ya ce dangane da fir'auna qaumahu qiyamah fa awradahum an-nar wa bi'sa al al-mawrud awradahum an-nar bi ma'ana adkhalahum an-nar ina zuwa bi ma'ana dukhul wa in minkum illa warduha ba ɗaya daga cikin ku ba sai ya shiga ciki ko ba sai ya bi ta kusa da ita sannan Allah ya ce da kafirai a cikin suratul anbiya innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha wariduna wariduna nan bi ma'ana laha أنتم لها واردون يعني أنتم لها داخلون وإن منكم إلا واردها يعني ما منكم من أحد إلا وهو داخل فيها illa dakhiluha wariduha yani dakhiluha kana ala rabbika hatman maqdiya to akwai hadisai da suka nuna duk mutane za su shiga amma irin yadda mummune suka ji wato irin yadda annabi ibrahim ya lokacin da aka jefa shi cikin wuta a nan gidan duniya shine abin da mummune za su ji ko da sun bi ta gafar jahannama ko da sun bi ta cikin ta Allah ce la yasma'una hasisaha duriyar ta ma ba za su ji ba ina ba za mu fahimta to amma za su ji tunda Allah ya sai an bi to wannan shine ta illatul qasam ba yanda za a yi mutum ya shiga wuta sai dai dan walwale ne rantsuwa dan tabbatar da rantsuwa tunda Allah ya rantsuwa sai an shiga sai an shiga ina ba za mu fahimta to abinda hadisin ke nufi kenan wallahi alam akhrajahu shaykhan an abi hurairah hadisi na biyu mamin musulmai ne ya mutu lahuma thalathatun min alwalad ba musulmi biyu mace da namiji da zai zanto ƴaƴa uku sun mace musu cikin ƴaƴansu lam yablughu alhimsa ƴaƴan ko ba su kai balaga ba illa adkhalahumullahu wa abawayhim aljanna face sai Allah ya shigar da ƴaƴan da kuma iyayensu biyun nan cikin aljanna bi fadli rahmatihi a sakamakon falalar rahmatsa qala yace wa yakununa ala babin min abwabil janna za su kasance akan kofa ɗaya cikin kofofin aljanna fa yuqalu lahum sai a ce da su ƴaƴan udkhulul janna ku shiga aljanna mana fa yaquluna sai su ce hatta yaji a abawana har sai iyayen musu sai mun gaba ba da baba sannan za mu shiga fa yuqalu lahum sai a ce da su udkhulul janna antum wa abawakum bi fadli rahmatillah to ku shiga aljanna ku da iyayen naku sakamakon rahmar Allah da falalarsa sai su shiga gaba ɗaya shikenan ta wannan idan mutum ya kalli wannan janibin sai wani da da kake tsananin so ya mutu in ka kalli janibin sakamakon kaga sai ya mutar da kai girman musibar bayan ka yi hakuri sai kallon janibin sakamako ya gadar maka da mai arriba kamar yadda na faɗa mana bayan da mutum ya yi yadda sai ya kalli janibin riba wato ba wata musiba san ya zanto ita musiba ce kawai ta kowace fuska sai ka samu ko wani janibin da take da alheri ko dai janibin lada ko janibin in kai hakuri a mai maka gurbi da abin da ya fita ko wani janibin da ko wani janibin wannan musiba ce karama da ba ta shafe ka ba to sai babba da ta fita kuma ta zo ina ba dan fahimta kamar yadda Allah yake cewa kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa sa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum wa sa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wato kaga yaki ba a san dan musiba ce a kashe ka a kashe maka a kwace maka dukiya ba mai san wannan to amma idan kuka bar wannan za a zo a madadin a kashe ka kai kadai sai a kashe ku goma ko ku gari guda a madadin kwace dukiyar kai kadai sai dukiyar gari guda yanzu kuna zaune a gari miliyan daya a ce ko dai ku daukar da mutum dubu biyu dubu uku dubu goma sauran su rayu cikin yanci da karamci da mutunci ko kuma ku rawa da wannan goma a zo gaba ɗaya a gama da ku duk ku zama bayi wannan fi gala ka daukar da wancan duk da cewa musiba ce ba daɗi amma in mun kalli cewa in ba a yi wancan wancan kalmar musibar ba ta faru ba to fa wadda su da girma za ta faru wato ta waɗannan jawanib don ake son mutum ya kalli kowane irin abu da Allah zai kaddara masa ko ya jarrabe shi da shi a cikin rayuwa na rashi ko na talauci ko na rashin lafiya ko waɗansu matsaloli na rayuwa ina ta mu fahimta na'am ne haka idan limamai da kaɗan kaɗan haka bi sun ba ma salisan kida kida haka a cikin aljihu ayyuma mar'atin mata laha thalathatun min alwalad kanu hijaban min an-nar qala imra'atun wa thani qala wa thani akhrajahu al-bukhari wa muslim wa al-baihaqi an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu hadisi na uku shine manzo Allah ce ayyuma mar'atin mata laha thalathatun min alwalad dukan wata mace wadda 'ya'ya uku za mutu cikin 'ya'yanta an gane ko kano hijaban minan nar za su kasance mata hijabi na wuta ma'ana a sanadiyar su za a sa shamaki tsakaninta daga wuta qalat imra'atun sai wata mace cikin mata ta ce wasnani biyu fa ya manzo Allah qala wasnani sai manzo Allah ce biyun ma duk wanda ta yi rashin biyu ita ma haka wannan hadisi bukhari ya rawaito shi da muslim da bai baihaqi zuwa karshe. na hudu رابعا إن الله لا يرضى لعبده المؤمن إذا ذهب بفقيه من أهل الأرض فصبر واحتسب بثواب دون الجنة حديث نهض إن الله لا يرضى لعبده المؤمن الله baya yarda wa bawansa mummuni idza zahaba bi safihi idan Allah ya kwace masa wani masoyinsa min ahli al-ardi cikin ma'abuta kasa fa sabara sai yayi hakuri wa ihtasaba yana lada, Allah baya yarda masa da komai bi thawabin da wani lada دون الجنة wanda bai kai aljanna ba in dai Allah ya kwace maka wani يصاب shine المودة safiyu يكي مكا yusafi kal mawadda wanda yake maka tsantsar so kai ma kake masa tsantsar so wanda yake son ka tsantsa shine mai son ka dan Allah ba dan da samu a wajen wanda wannan sun yi a wajen da sai ibn al-jawzi a cikin karni na biyar yake cewa tuntun ba abokantaka ta riga ta wuce kai dai akwai musafa akwai akwai maslaha kawai ta rayuwa tun wancan lokaci wajen karfin nawa amma da ma'ana dai samun soyayya ta dan Allah tsantsa wadda ba wata fa'ida a ciki ta duniya ba ta da yawa sai wanda ya yaƙi zuciyarsa da kuma son zuciyarsa wannan hadisi imamu nasa'i ya rawaito an Abdullahi bin amr bi sanadin hasan sanadin sa karbabbe ne hasan ne to wannan abu na farko kenan kun san dama yace abu guda biyu ne ya zama wajibi akan mutumin da yayi laifi abu na farko shine ne asabar warrida shine duk muka karanta to sai abu na biyu shine ne al'amru thani mimma yajibu ala al-aqarib al-istirja' wa huwa an yaqul inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kama jaa fil ayati al-mutaqaddima wa yazidu alayhi qawluhu allahumma ajirni ajirni fi musibati لي وأخلف لي خيرا منها لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم عاشرني في مصيبتي وأخلف لي وأخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها قالت فلما مات أبو سلمة قلت أي المسلمين خير من أبي سلمة أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إني قلتها فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم خاطب ابن أبي بلتعة يخطبني له فقلت إن لي بنتا وأنا غيور فقال أما ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنها وأدعو الله أن يذهب أن يذهب بالغيرة أخرجه مسلم والبيهقي وأحمد abu na biyu min ma ya jibo alal aqarib cikin abin da ya zama wajibi akan ya dangi idan an yi masa mutuwa al istirja'u shine fadin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bayan an yi hakuri sai kuma a fadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa huwa an yaqul idan baka san al istirja' ba gashi shine inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kama da fil ayati al mutaqaddima kamar yadda zuwa ayat da ta gabata wa alaihi qawluhu zai zai kara da fadarsa Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha daga ajara ya ajiru ko ajara ya ajuru da haka idan kace ajurni sai dai a riwaya nan mun ga ajirni ya wasance da shi Allahumma ajirni fi musibati ya ubangiji ka bani lada a cikin musibata wa akhlif li khairan minha sannan ka maye mun mafi alkhairi sama da abin da na rasa din wato mutum zai faɗi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sannan sai mai zai ba sakamakon rashi sakamakon wata musiba sakamakon ko ma me ya same ka dai abin da zaka faɗa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها هكذا الله يبارك صلى الله عليه وسلم li hadith ummi salama radiyallahu anha qalat saboda hadisin ummu salama ɗaya daga cikin matan annabi ta ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaqul naji manzo Allah ta da mutum Allah tabbata gare shi yana cewa ma min muslimin tusibuhu musibatun fa ma amara ba wani musulmi da musiba za ta same shi ya abin abinda Allah ya umarce shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un اللهم fi في wa وأخلف li خيرا minha ya faɗi wannan kalma illa akhlafa Allah lahu khairan minha fati sai Allah ya mai masa gurbi sama da abin da ya rasa qalat ummu salma tace falamma mata abu salma yayin da abu salma ya mutu wato mijinta na da kenan kafin manzon Allah qultu sai nace ayyul muslimina khairun min abi salma yo cikin musulmi kuwa wane ne yafi abu salma alkhairi <laughs> ai fa ta san sai da abu bakar alkhairi ko ba haka amma dai <laughs> wanda ya nuna alwafa bil wato tuka alkawari wannan ba shine cika alkawari tana kokarin tuka alkawarin mijinta ta nuna muhimmancinsa kuma ta bada da akan cewa lalle ya zama da ita kuma a nan gurin tana bada labarin abin da ta sani na abubakar kila abin da ta zato ne ta yadda abubakar yana da falala ya fi abu salma falala ta fuskar falala amma kin yadda abu salma ya rike ta abubakar zai iya rike ta haka wannan kuma daban ko ba haka ba dan zama a zauna tsakanin miji da mace dole sai an samu tajanus abin da yake nufi tajanus wato kun yi tarayyar abubuwa da dama ban da tofa kun yi tarayyar abubuwa da dama kana son kaza ita ma tana son kaza ka sha'awar kaza ita ma ba ta sha'awar kaza amma yi rashin sa'a gashi kana son tana son ka a ganin fari ta burge ka a ganin fari kai ma ka burge ta ka iya ado ka iya kare hula da menene to amma sai aka yi rashin sa'a waɗansu ababe da kake so ita ba ta so waɗansu abin da kake so kai baka so to ba za ku iya zama ba ba idan ku kiyama ne ba a ba za ku iya zama ba muƙaddara kai baka san duk abin da ya dawa ta shiga ciki ita kuma tana bala'in san daddawa dan ba za ku zauna lafiya ba in dai ba biya za a rufe muƙaddara kai baka san kifi ita kuma tana san kifi ba za ku zauna lafiya ba yawanci sai an samu ababai haka to wannan shine amfanin zance kafin a yi aure to sai ka samu ina kuka hadu ina kuka hadu ina kuka hadu idan aka samu wuraren haduwar ku sun fi wuraren rabuwa yawa to za a iya zama da juna amma idan wuraren da kuka yi sabani ya wuraren fanki yawa ba inda zauka da yawa da to kila idan kuka ganin cewa akwai majalis tsakanin da Abu Sulma kila irin wanda babu shi ga Abubakar babu shi ga Umar babu shi ga Usman amma ta san ai sun bi shi bala amma suke cewa ayyul muslimina khairun min abi salma ma'ana ni da madani wani musulmi ne zai fi dacewa da ni zama da abu salma waye zai bin daidai irin sa ina fatan kun fahimci maganar awwal baitin hajara ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam farkon gidan da suka yi hijira zuwa ga manzon Allah shine gidan Abu Salma kuma in inni a tace amma duk da haka sai mai faɗi wannan addu'a inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha ita inda take da alamar tabbaya wajen wa asalafu li khairin minha a ba ni ko wanda ya fi shi tace amma tunda annabi ya faɗa sai na faɗa qultuha sai na faɗa ɗin wa asalafu li khairin minha fa akhlafa Allahu li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tace sai Allah ya mai mun gurbi da manzon Allah ka ko ta tabbatar ai ba bagana Abu Salma kuma qalat tace arsala ilayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hafiz ibn abi balta'a manzo Allah sai ya aiko min da Hafiz ibn Abi Balta'a ya zama shine jakada a tsakaninmu yaktibu ni lahu yayi mun magana a madadin sa an gane ko yayin magana a madadin sa fa qultu sai nace ashe wannan ya ya nuna cewa ka iya aika abuntaccen ka yayin maka magana aure game da wata mace idan kai dama ka san ta ka san ta ka gamsar ita yanzu a yi mata maganar kin yadda wani aure ki shine kawai dan takaitaccen abu ka iya tura amintacce ya mata magana dan hatim bin abubal da amintacce ne kamar yin kana da wani hatim din naka <laughs> amintacce sosai wanda ka san cewa ba zai je ce wa kansa ba da shi ke hatim bin abubal balta a yanzu fakultu sai ce ina li bintan wa ana gayur ce ina da ya sannan kuma ni mai kishi ce sosai manzo Allah zai yi hakuri zauna da mace mai ya zauna da agola sannan kuma zai san hakuri ya zauna da mace mai kishi fa qala sai manzo Allah ta ce da ita amma bunatuha fa nad'u Allah an yughniha anha yadda kan za mu mata addu'a Allah ta ta wadata wa bata ji ba ruwanta da uwarta a idan iya ta isa aure za ta samu miji ba shikenan ba ai ta wadata ga gurin mahaifiyarta sai dai a rika zuwa ziyara ko wa adu Allah an yuzhiba bil ghaira ina roƙon Allah ya tafi yadda kishin da yake damunta ma'ana ya zanto cewa kishin ya yi sauki ke akhrajahu muslim wani hadisi ne ingantacce sai bakara ta karshe da zamu tsaya akan ta wala yunati sabra an tamtani al mar'atu min az-zinati kulliha fidadan ala wafati waladiha aw ghayrihi idan lam tazid ala thalathati ayyam illa ah, wannan wannan wannan yana da alaka da wancan na baya idan mun karanta shi ma sai mun tafi kan kenan sai mu dakata nan wurin kenan don wannan idan mun shiga kunga ga hadisin ma kansa wajen shafi biyu ne ko ba za mu iya kammala shi sai mu dakata a nan gurin sai rana ta yin Allah ya kai mu abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya shafe mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala